daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan safiya da yardar Allah akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bani kuma muna tafe da sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyarmu a yau. bayan su kuma muna tafi da shirin nan na murin masu saurare shirin da kan kawo wasu daga cikin ra'ayin masu saurare dangane da batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na zamantakewa siyasa tsaro da dai sauransu har ma da gabatar da korafe-korafe ga mahukunta domin yin dubi a kansu daga nan sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shi ma shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi harkoki na rayuwar zamantakewa daga nan kuma sai mu kawo shirin karshe da muke tafi da shi wato shirin nan na afirka a yau wanda kan duba wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar domin bita kansu waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirinmu na wannan lokaci da yardar allah da fatan masu sauraronmu za su biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. da farko ga muhimman kanin labaran. Iran ta buƙaci ƙasashen musulmi da su tashi tsayin daka domin kare masallacin Kudus daga barazanar Isra'ila. Wani tashin bom ya yi ajalin sojojin jamhuriyar Nijar guda hudu da raunta wasu da dama a Shatima Wango da ke kusa da tafkin Chadi. rundunar sojin amurka a afirka ta ce ragowar sojojin amurkar sun fice daga somaliya don ziga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu wani abu da ya fi mahimmanci ga musulmi a wannan karni na 21 kamar kwato 'yancin masallacin qudus wannan kalaman sun fito ne a ta shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab ya ce amurka da mahukuntan Yahuda, mamaya na isra'ila babban burin da suka sanya a gaba shine su fitar da kasashen musulmi na yankin daga duk wata magana da ta shafi birnin Qudus ya zama kawai na yahudu Mr. Kalibab ya bayyana hakan ne yayin wani taron kafar bidiyo da ya gudana a jiya litinin a Tehran kan batun Falastinawa wanda ya samu halartar masana daga kasashen musulmi da dama. yaran ta bakin shugaban majalisar dokokin kasar ta bukaci kasashen musulmi da su da kada su yarda da yunkurin raba kawunan su game da kwatarwa da palestinawa yancin su da kuma kare masallacin Quds. Babban abin damuwa ma a cewarsa shine yadda wasu kasashen musulmi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kare hakkin ɗan adam suka yi gumda bakin su kan irin mugan laifukan da Isra'ila ke aikatawa. Hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun sanar da mutuwar sojojin kasar guda hudu sanadin taka wani abin fashewa a Shatima Wangu da ke kusa da tafkin Chadi. Lamarin dai ya faru ne a cikin daren Lahadi wayewar safiyar Litinin yayin da sojojin suka murkushe wani yunkurin kungiyar Boko Haram na kai hari kan sansanin sojin Shatima Wangu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar kamar yadda gidan rediyon Faransa na RFI sashen Faransanci ya nakalto. baya ga sojojin hudun da suka rasa rayukansu da akwai da dama da suka jikkata wanda yanzu haka suke karbar magani hukumomi a tunisia sun ce sama da mutane 600 ne aka cafke yayin boron da aka kwashe kusan kwanaki hudu ana yi a wasu sassan kasar rahotanni da kasar sun ce an sha gama tsakanin jami'an tsaro da matasa masu boron duk da dokar hana fitar dare da aka kafa galibin waɗanda aka cafken matasa ne 'yan tsakanin shekara 15 zuwa 25 waɗanda ke kone-konen tayoyi lamarin ya yi kamari a wasu sassan kasar inda har aka kai ga jibge sojoji domin tabbatar da doka da oda boran da ya barke ne a wasu sassan kasar da ke ci gaba da fama da matsin tattalin arziki shekaru goma bayan kifar da mulkin shugaba ben ali to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rundunar sojin amurka ta afirka africom ta tabbatar da ficewar ragowar sojin amurkar da suka rage a kasar somaliya a tsakiyar watan disamba da ya gabata ne shugaban amurka mai barin gado donald trump ya bayar da umarnin janye sojojin amurka kusan 700 daga somaliya tawagar ta mu ta ce sojojin sun fice kwana biyu kafin wa'adin da aka ɗibar tuni aka kaurar da dakarun zuwa wasu sansanoni sai dai tawagar ta afirkom ba ta yi ƙarin bayani ba kan inda aka jibge dakarun amma wasu sun fara tunanin ko an jibge su ne a sansanonin sojin amurka na kasashen kenya ko jibuti amurka ta ce kwashe dakarun nata a somaliya ba zai hana ta ba ci gaba da yakin da take da 'yan kungiyar alshabab watanni kaɗan bayan da ƙasar maroko ta sanar da dawo da alaƙa da isra'ila sojojin algeria sun fara wani gagarumin atisayen soji a iyaka da yammacin sahara atisayen wanda ya gudana a ranakun lahadi da litinin a yankin tindouf da ke kudancin ƙasar ya kunshi gwaje-gwajen motoci masu sulki da jiragai masu saukar ungulu da na yaƙi da kuma harbe-harben makamai masu linzami Ƙasar algeria dai na nuna damuwa akan yiwuwar abubuwan rikici a tsakanin iyakokinta tun dai bayan da aka shiga halin rashin tabbas a yammacin sahara wanda bai rasa nasaba da barazanar da algeria ke cewa tana fuskanta daga wasu ƙasashen waje musamman isra'ila bayan da amurka ta amince da ikon morocco a yankin 'yan saharawi bayan da ta amince da sake kulla alaka da isra'ila To nan kuma wasu bayanai da aka fitar sunan cewa kafofin watsa labaran kasashen yamma sun yi gum kan mutuwar wasu mutane da aka wa allurar kafin cutar COVID-19 ta Pfizer. A ranar 14 ga wata wasu tsofaffi 23 'yan kasar Norway sun mutu bayan an yi musu ga kafin cutar COVID-19 da kamfanin Pfizer na Amurka ya hada. Kuma hukumar binciken magunguna ta kasar ta gaskata cewa tsofaffi sha uku daga cikinsu sun mutu ne sakamakon illar allurar kafin ta COVID-19 da aka yi masu. ya zuwa yanzu gaba ɗaya akwai mutane dubu ashirin da biyar da aka yi wa allurar kafin cutar covid-19 a ƙasar norway kuma cikinsu mutane ashirin da uku sun rasa rayukansu bayan an yi musu allurar to labaran duniyar kenan To a gashi da san barka dauke da labaran duniya. yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muka riga muka ambata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku da kuma yin dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka dau hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da karin bayani kansu da fatan masu saurare na cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. To a gobe laraba ce dai ake sa ran za a rantsa da sabon shugaban kasar Amurka wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen gwamnatin Donald Trump wacce ta janyo kace na ce a bangarori daban-daban na duniya da ma cikin Amurka din. musamman ma dai a fagen diplomasiya da harkokin waje inda da dama daga cikin kasashen duniya hatta ma kawayen amurka na shekaru aru-aru suka yi fatan kawo ƙarshen wannan gwamnatin saboda abubuwan da ta janyo musu duk da cewa akwai wasu kasashen musamman na larabawa irin su saudiya da kuma haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda siyasar trump din ta yi musu kuma za su ci gaba da kasancewa suna kewar wannan gwamnati to abin tambaya a nan shine shin wace ƙasa ce ko kuma wani shugaba ne ake ganin zai iya maye gurbi ko kuma ya cike wannan gibi da ta tafiyar trump din za ta haifar wa waɗannan ƙasashen to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Wasu masana da masu sanya ido kan harkokin siyasar duniya suna kokarin hada kalaman ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le Drian dangane da abin da ya kira wajibcin tattaunawa kan lamuran da suka shafi tasirin Iran a yankin gabas tsakiya da kuma dangane da makamanta masu linzami cikin yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da ita da kuma wasu bayanai da hukumar 'yan sandan mai kula da manyan laifuka na Amurka FBI ta fitar dangane da batun cewa wasu 'yan kasar faransa sun ba da gudunmawar dala dubu ɗari biyar da masu tsaurin ra'ayin da suka kai hari majalisar dokokin kasar amurka a kwanakin baya hakanan kuma da wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin shugaban kasar faransa emmanuel macron da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a 'yan kwanakin baya bayan nan masu wannan ra'ayi dai suna ganin akwai wata alaka ta kud da tsakanin dukkanin waɗannan abubuwa da suka faru cikin 'yan kwanakin nan da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnatin amurka wacce za ta gurbin ta donald trump mai cike da kace na ce masu sanya ido din dai sun bayyana mamaki da kuma shakkunsu kan irin yadda siyasa da kalaman jami'an faransa ta fara sauyawa cikin kwanakin nan da kama hanyar yin kama da irin kalaman amurka da ke adawa da kasar iran musamman ma dai batun fadada yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da irin din a shekara ta 2015 ta hada har da shirin makamai masu linzami na iran da kuma tasirinta a yankin gabas tsakiya kamar yadda ya zo cikin kalaman ministan harkokin wajen na faransa da muka kawo a sama wanda hakan ya yi hannun riga da abin da a baya faransan take faɗi na wajibcin riko da abin da aka cimma cikin yarjejeniyar ta nukiliya wato ba tare da an shigo da wani abu na daban ba da kuma samar da hanyar da za a iya cike gibin hasarar da iran ta yi sakamakon ficewar amurka daga cikin jirgin nukiliyan a shekara ta 2018 jimkaran bayan wato shi shugaba trump ya hau mulki inda ya yi watsi da wani jirgin kamar daman yace da kuma cire kasar amurka daga cikin wani ya bugu da kari kan ci gaba da matsin lamba wa iran din da kuma bukatar shauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar musuma da su fice da cewa dai bai yi nasara a wannan fagen ba hakanan kuma da rashin dacewar shigowa da wani abu na daban cikin yarjejeniyar kamar yadda faransa din a baya take nunawa na kan cewa abin da ya kamata a tsaya kai shine abin da aka cimma a yarjejeniyar ta nukiliya kada a shigo da wani abu na daban idan ma har akwai bukatan a shigo da wani abu to a shirya wata tattaunawa ta daban don tattaunawa kan waɗannan abubuwan da aka so a shigo da su amma dai a tsaya kan wannan batu na nukiliya wanda a kai ne aka cimma wani jiniya ta 2015 din don kuwa tun asali ma ita kan yarjejeniyar an yi ta ne kawai kan wannan batu na nukiliya ba wani abu na daban ba kamar yadda faransa din take fadi a wancan shekarun baya din a hakikanin gaskiya ma dai a wancan lokacin ma dai faransan tana bayyanar da matsayarta ne na nuna rashin amincewa da siyasar trump din da kuma ministan harkokin wajensa mike pompeo kan yarjejeniyar nukiliya din da kuma matsin lamban da suke ci gaba da yi ga iran wanda kuma daga cikin abubuwan da trump da shi pompeo din suke tsayawa a kai suke ta magana a kai shine batun shigowa da waɗannan batutuwa da a halin yanzu faransa din ita ce kan gaba wurin gabatar da su don haka ya sa ake tambayar menene ya faru me ya sauya faransa din ta dauki irin wannan matsayi a halin yanzu wanda shine abinda yake sanya alamun tambaya cikin abubuwan da ke gudana wanda kuma masu harkoki masu sanya ido kan harkoki din suke ganin akwai wani sauyi wanda aka samu wanda faransa take kokarin cimma wata manufa ta wannan hanya. masu sanya ido din dai suna hada da kuma danganta irin wannan juyin masa na matsayar kasar faransa kan yarjejeniyar ta nukiliya da tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin macron da bin salman wato masu wannan ra'ayi suna ganin cewa wannan sauyi da aka samu tana da alaka da tattaunawa da ta gudana tsakanin shi emmanuel macron shugaban kasar faransa da kuma yarima mai jiran gado na saudiya bin salman inda aka ce ibn salman din ya buƙaci macron da ya maye gurbin trump din wanda ya kasance ubangidansu kana ko mai goya musu baya wanda a halin yanzu zai bar shi cikin damuwa daban-daban da suka hada da na cikin gida da na yankin kai har ma da na duniya to anan abin tambaya anan ita ce idan har macron zai yi kokarin cike wannan gibi da shi trump din ya haifar sakamakon tafiyarsa a bangare guda kuma menene za a yi wa faransa din gurin ta kasance ta yarda da wannan abun to shine bayanai suke nuna cewa a madadin hakan shi kuma ibn salman zai taimaka wa macron da jam'iyyarsa da kudaden da suke bukata wajen yakin neman zaɓe mai zuwa na ƙasar faransa johnson wajen tunkara babbar abokiyar adawarsa marine le pen wacce take samun goyon baya da kuma taimako daga haɗaɗɗiyar daular larabawa hakanan kuma zai taimaka masa a bangaren irin tsaka mai wuyar da faransa ta shiga ciki sakamakon annobar nan ta corona wanda irin matakan da gwamnatin faransa ta ɗauka ya daga cikin abubuwan da ya sanya a halin yanzu irin ƙaunar da ake wa makaron ɗin ya yi ƙasa kamar abin da ya faru a amurka ɗin na irin su su kainar kashi da trump ya yi wa ainihin wannan batu na corona can amurka wanda yana daga cikin dalilin da ya kada shi a zaɓe to a halin yanzu shi emmanuel makaron yana fuskantar irin wannan matsaya don haka saudiya take shirya ta taimaka masa a wannan bangare kamar da kuma saudiya za ta kulla yarjejeniyar sayan makamai na makudan kudade da kasar faransa wanda haka din baya daga cikin abubuwan da saudiya ta yi amfani da su a wancan lokacin gurin sanya trump ya amince da irin bukatun da take da su na irin makudan kudade na biliyoyin daloli na makamai da saudiya ta ringa saya a gurin amurka to irin wannan wannan siyasa ita ce a halin yanzu gwamnatin saudiya da kuma bin salman suke kokarin amfani da ita gurin janyo hankalin kasar faransa zuwa ga kasancewa tare da su don cimma wannan buri da suke da shi abin abinda saudiya take nema daga wajen macron kuwa shine dai a matakin farko daukan mataki mai tsaurin gaske kan iran da kuma kokari wajen shawartar joe biden da kuma jama'arsa kan kada ya dawo da amurka cikin yarjejeniyar nukiliya da kuma kokarin shiga tsakanin joe biden din da shi ibn salman wanda akwai wato kai ruwa rana a tsakanin su wanda yake abin a fili yake da kuma kokarin sanya joe biden din ya dauki matsaya irin ta trump kan wasu batutuwa da suka sanya ibn salman din cikin tsaka mai wuya da suka hada da batun muhammad bin naif wato tsohon yarima mai jiran gado na saudiya din da kuma batun jamal khashoggi wato dan jarida na kasar saudiya wanda aka kashe shi a turkiya wanda kuma dukkanin alamu ake nuna cewa bin salman din yana da hannu cikin kisan gillan da aka shi wannan jarida din da sauran batutuwa suka shafi masu fafutukan kara kogin bil adama yan kasar saudiya da halin yanzu suke gidan yari a tsare ko kuma waɗanda suke gudun hijira amma kuma saudiyan ibn salman din yake neman su ruwa a jallo dan ya kashe su kamar abin da ya faru shi kashe din hakanan kuma da batun yaman da duk waɗannan sa daga cikin abubuwan da shi ibn salman yake nema da gurin makarin wato shiga tsakani gurin samar masa da wannan mafita cikin waɗannan matsaloli da ya sanya kansa ciki wanda kuma halin yanzu yake ciki din to daga dukkan alamu mahukuntan faransan sun yi na'am da kuma amsa wannan bukata ta saudiya cikin gaggawa wacce ita ce kuwa matsin lamba akan iran da yin kafar ungulu kan shirin amurka na dawowa cikin yarjejeniyar nukiliyan wannan kuma shine abin da za a iya ganin sa cikin kalaman ministan harkokin wajen faransa kan iran da muka kawo a farko farkon shiri din wato na batun cewa wajibi ne a shigo da batutuwa daban-daban waɗanda da ba su cikin yarjejeniyar nukiliya da irin batu na makamai masu linzami na Iran da kuma irin tasirin ta a yankin gabas tsakiya da dai sauransu wasu bayanan suna nuni da cewa dukkanin kudaden da Ibn Salman din ya kashe wajen yakin neman zaben Trump da irin kyaututtukan da ya ba wa magoya baya da kuma masu taimakawa shi Trump din a cikin Amurka hakanan kuma da kudaden da ya kashe wajen shari'ar da kuma karar da Trump din ya shigar kan sakamakon zaben zaben da aka fitar na amurka na irin shan kayan da shi trump din ya a zaben da aka yi din to dukkanin waɗannan wanda kuma ma da karshe dai aikin ya zama to aikin baban giwa da kuma irin maƙudan kudaden da ya amfani da su duk dai wajen ganin Biden din bai dare karagar mulkin kasar Amurka ba da dama daga cikin waɗannan kudaden da Saudiya ta kashe ta miƙa su ne ta hanyar ƙasar Faransa wannan kuwa yana cikin bayanan da hukumar FBI din ta fitar kan rawar da Faransa take takawa wurin ɗaukar nauyin waɗanda suka kai hari majalisar dokokin kasar Amurka kamar yadda muka ishara da shi a baya a saboda haka ne masu wannan ra'ayi suke ganin ƙasar Faransa Hassan da kuma shugabanta Emmanuel Macron a matsayin wanda Saudiyan take son ya zame mata tamkar Trump a siyasarta ta adawa da kuma gaba da jamhuriyar musulunci ta Iran bisa la'akari da irin tsaka mai wuyan da shi ma yake ciki a ƙasarsa ta Faransa. To amma abin tambaya a nan shine shin macron zai iya yin nasara kan abin da trump ya gaza samun nasara cikin shekaru hudu na mulkin nasa duk ko da irin girman kai da nuna isa da yake da shi hakanan kuma duk da irin karfi da kuma tasirin da amurka take da shi a siyasar duniya wanda ko shakka babu faransa bata da irin wannan tasiri wannan dai wani lamari ne wanda yake a fili to masu saurare saboda karancin lokaci ana zamu ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a shiri na gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku da wani batun na daban kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci yau ma dai ni ne hassan barka kin farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malaminmu na farko. Assalamu alaikum Radio Hausa ta Hirar Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum Ilis Frezi ku na a yanzu ce a gadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina eh, game da matakin da shugaban Nijeriya ya ɗauka mai girma Muhammadu Buhari ci gaba da eh, buɗe iyakoki da suke na Nijeriya wanda aka rihe tsawon shekara guda wannan mataki da suka ɗauka Eh, muna yaba musu muna shinshina musu kuma wannan shi ke nuna cewa lalle afirka dunkule muke eh, shi ne kuma ci gaban tattalin arzikin mu ma na afirka baki daya makwabta sai a ji daɗin shiga da kasuwanci wanda dama shine ci gaban arzikin mu baki daya wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BioHealth da ke birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci kuna tare da Lawal Yandu daga Nijar. Eh, ra'ayi na yau shine dangance da abin da ya faru ga makarantar Sheikh Usman Bauchi da ke Kaduna wanda gwamnatin jihar ta sa aka je da daddare aka tura jami'an tsaro haɗin gwiwa sojoji da 'yan sanda da sauransu aka je aka ana yi wa almajirai mahaddata alkur'ani kamun walakanci to a gaskiya wannan ya nuna gwamnatin nasiru yan rufa'i tana fada da addinin musulunci ne ba komai ba saboda gaskiya abinda ya faru ya nuna cewa suna yakan makarantun ne na alkur'ani ne ko kuma makaranta alkur'ani fatan mu dai allah ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a duniya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba da gawa ita ga ɗau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau ra'ayi na shine akan zaben da Kano Allah ya zaba muku shugabanni na gari waɗanda za su fitar muku da kitso a wuta. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba da gawa ita ga ɗau jihar Bauchi. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar. Zan yi wani ɗan tsokaci game da a shugabanninmu na ƙasar Nijar. Don Allah don annaba abin nake so 'yan siyasa da masu koren siyasa da ya zance ko oh, don Allah don annabi ku daina gwar kan kawunan talakawa kuna cece ku ci. A tsaya a tantamna da wancan da wancan a cikin ruwan sanyi. Irin wannan abu an zo waɗannan sun sa laya waɗannan sun zo sun komo sun ce ba haka ba. Prokirar yana cewa duk wanda ya sake sawa yana ɗaure shi a yi haƙuri don Allah don annabi bi ku daina cece ku ce akan wannan abu kuna ta da jijiyar wuya ku fahimci juna tsakanin ku ku zamna ku tantamna a cikin ruwan sanyi menene zai hudda ma ƙasan mu talauci menene zai kawo zaman lahiya a cikin ƙasan mu Nijar ku hango ku tattauna akan wannan ina ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Talba George ina so ne amfani da wannan dama ne godiya da jinjin jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim muhammad bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na kaddamar da shirin ɗauko ruwa daga yankin eh, gombe zuwa eh, pika local government da kuma kokarinsa na ayyuka da ya yi wa al'umma ƙauyuka da birane ya yi asibiti na tiyatar na cs na haifuwa da sauransu wannan shine shugabanci mai nagarta muna fatan alheri kuma muna masa masa godiya da fatan nasara allah ya taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba George Patescum daga arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shashin na na biyu ta murya jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukar matasa aiki. Wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando idan da ana yin irin haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah ya shi to da fatan za a ci gaba da daukan matasan na aiki da fata allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a kasashenmu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio jamforin musulunci mai amfani ni ne mai ku na yau da kullum abdurrashid mamma mai adaidaita bakin kasuwa a garin agadas a gaskiya ina jin daɗin shirye-shirye na ku shi yasa na amfani da wata dama don in gaishe da ku kuma in gaishe da duniyar musulmi duka daga baki a ina muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu boh sashen hausa kuna tare da muhammad sani dan girma zauna kasar kwarijon to zan yi amfani da wannan dama ne ta albarkacin baki na kan abubuwan da yan siyasan mu suna nan suna ta ba ta to ni da kira na ga mu idan mutum zai yi abu idan Allah ko ba gaskiya ba ba wai a zo ana ta wani mara-maran baya ba a zo sai lokacin da aka samu karagar mulki aka ɗare kuma kowa ya zo ne kwaɗayin wani matsayi ya kamata shugabanni ku yi tsoron Allah idan Allah ba ku damu a hannunku na jagorancin al'umma to ku tuna a kotu ranar da ta zo ubangiji ta tsaye ku a gaban shi ya tambaye ku al'umma nan da ya sa jagorancin ta a hannunku ya ku tafiyar da harkokin harkokin mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na bos hausa mini ne mai sauraron ku ne daga nan maradi jamhuriyar nijar eh zan yi tsaukaci ne akan wannan al'ada ta jihar da magaram na nijar ta wannan komi aka yi a ce an sa qur'ani an sa laya shi qur'ani ba abin wasa ba shi ya sa kawai ko ma menene aka yi sai su ce sa akan laya akan laya dai to gaskiya wannan mataki da aka ɗauka na hukumomi da suka dauka akan wannan abun ni dai ina iya cewa yayi daidai yayi daidai saboda alqur'ani ba abun wasa ba ne kuma hukumomi ni dai ina ba da goyon baya akan wannan abun daga mai sararin ku Aminu nan maraɗi jamhuriyar Nijar To ina ga hada ka ra'ayin nema zan ja burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi VOH da ma daukacin waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mu na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka kuma barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau waɗannan music a cikin shirin mu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kanon Najeriya, da zai tashi kan hadafin halittar yara alama kai muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad domin tarbiyyar yara ta samu tabbata sosai da bukatar yaran nan su ji cewa su mutane ne kuma lallai kamar yadda yake an halicci babba da hadafi su ma an halicce su da hadafi sannan kamar yadda babba zai iya shiga wuta su ma za su iya shiga wuta a basu misalin da imamul hassan al-askari amincin allah su tabbata gare shi ya kasance ya ba da misali ga yara yayin da wasu ke ganin yana yawan kuka saboda tsoron ubangiji yana yaro karami sai suke ganin cewa shi ai ba zai shiga wata ba ai karami ne yake cewa da su na gaba ba ta idan za ta kunna wuta da itace tana fara kunna 'yan ƙananan ne sannan sai ta ɗosa na wutar ga manyan itace sai su kama ina jin tsoron ka in zama ƙananan da za a hura wuta da su wannan hikima babba daga imam alhassan al'askari imami na goma sha ɗaya daga wasiyan manzon allah babbar hikima ce da ya kamata kowa ya kalle ta waɗannan yaran da muke renawa muke rashin kula da tarbiyyarsu idan suka samu rashin tarbiyya mu za su kona di yaron da ba shi da tarbiyya gidansu zai kona di yaron da ya jawo bala'i kan iyayensa za ta kare duk yaron da ya lalace kan al'ummarsa bala zai ƙare sakamakon al'ummarsa ce za ta girba mu duba sosai mu gani yaran da suka taso 'yan fashi da barayi da mutanen banza unguwanni wayiyar zaman lafiya yaran da suke tasowa lalatattu wanda suke ba su tarbiyya fajirai fasikai musibar kanwa take karewa tana karewa ne kan al'umma baki daya bala'in al'ummar ce take girbarsa don haka mu sanya musu ma'aunai musamman ma ma'aunan da suka zo daga manzon Allah da halin gidansa ma'aunin cewa mutum shi alheri ne ko kuwa shi mutumin sharri ne mutum da kansa yana ganewa Allah yana cewa mutum da kansa ya sani shi yasa za mu ga ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da uku faɗin imam baƙir amincin Allah ya tabbata gare shi imami biyar daga imaman gidan wilaya na ahlul bait amincin Allah ya tabbata gare su cewa idan kana so kasancewa kana da alheri kalli zuciyarka don zuciyarka ta kasance tana son masu bin Allah tana kin masu sabansa to akwai alheri a tare da kai kuma Allah yana son ka amma idan zuciyarka ta kasance tana kin masu bin Allah tana son masu saba masa to babu alheri tare da kai kuma Allah yana kin ka kuma mutum yana tare da wanda yake so yaro a sanar da shi cewa ya kalli zuciyarsa me yake so a jarraba zuciyar yaro a tabbatar da me yake so suwa yake kauna suwa yake so wannan babban ma'auni ne sai a sa masa san ma'abota alheri ma'abota nagari a sa masa kin ma'abota sharri wanda suke masu saba ubangiji wayanda idan da za su koma bin ubangiji sai kuma yana son su domin san da kin ma'auninsa shine domin ubangiji wannan yana bin allah to abin so ne wannan yana kin allah yana saba masa yana cutar da mutane to abin ki ne sannan a sanya masa san kimarsa da darajarsa ya san cewa yana da kima yana da daraja domin mutum idan ya san darajarsa to zai shirya domin samun daraja ta sama amma idan yana jin ba shi da daraja ba shi da wata kima bayan da za a iya shirya don samun ci gaba zuwa daraja ta sama idan mutum kuma ya jahilci kimar darajarsa zai jahilci kimar waninsa amma idan ya san darajar kansa to zai san darajar waninsa domin zai san cewa kamar yadda yake da daraja nau'insa na mutane kowa ma yana da daraja ko mafificin sani shine mutum ya san kansa waɗannan ruwayoyi da yawa sun zo a cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida da shafi na ɗari biyu da casin da ta irshadul mufid shafi na ɗari da hamsin da takwas da gurar hikam juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha tara da shafi na masu rado kada dai a sha'afa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajon boh kashin hausa tv a nan birnin teheran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin sanin kai a wata waya imam ali amincin allah ya tabbata gare shi na cewa duk wanda ya san kansa ya je matukar sani a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa saboda haka tarbiyyantar da yara kan sanin kimar mutane da kimar ubangiji da kimar kansu yana da muhimmanci wajen ci gabantar da shiryuwar su karbi tarbiyya sannan mu karfafi kawan musu da duk wani abun da yake gafala da jahilci a cikinsa domin idan mutum ya gafala ya zamanto rayuwarsa zai ta ayyukan da ba za su kare shi ba to zai bata lokuta masu yawan gaske duk aikin da ba zai amfane shi ba a ruhinsa ba zai amfane shi ba a duniyarsa to akwai gafala sosai a ciki wani aiki ne babba da yake hawa kan manyan mutane su nuna yawa yara manyan gobe wannan duk aikin da za su yi tunani a cikinsa me amfanin duniyarsu da lahirarsu a ciki idan babu su bari su ringa zabar abin da zai amfani su duniya da lahira idan yaro ya zama yana tunani haka zai ci gaba sosai domin wannan tunanin ne zai sa shi ya ringa tunanin to me zan yi wanda zai amfane ni ya amfani iyayena ya amfani al'ummata wanda babu cutar wa'annan a ciki sannan me zan yi wanda zai amfani lahirata ko lahira iyayena ko lahira yan uwana idan ya san cewa in yi salati ɗari ya ba annabin rahama ladan ladan zai samu annabi ya ba a bai baiti ladan ladan zai same su kuma zai samu iyayensa kuma zai same shi sannan zai zamanto babban nasara ta ci gaban duniya da lahirarsa da na iyayensa to sai za ka ga cewa kowace rana yaro ya ɗau tarbi ya yi salati guda ɗari so da ya san akwai amfaninsa idan ya san cewa in ya je can yi wasan bal zai motsa jikinsa zai samu lafiyar jikinsa zai je yi wasan bal ɗinsa ya motsa jikinsa ya samu lafiyar jikinsa duniya da lahira duk da bukata ya samu amfani a ciki amma ya san cewa idan ya je wancan kangon ya je bola yi tsince-tsincen bola to zai samu cututtuka na ƙwari na cuta da take tashi akan bola sannan zai iya samun ma yankewa a jikinsa sannan kuma babu wani amfanin lahira a kai ba zai je ya kan bola ba ya tsaya yana wasanni kan bola sanar da yaro menene gafala me rashin gafala yana da muhimmanci ilmantar da shi idan ya san cewa zai yi karatu shafi ishirin a rana ko shafi arba'in a rana zai kai ci gaban sai zan babban mutum idan ya girma zai yi domin ya san cewa akwai babban hadafi a ciki a gaya masa cewa bai dace ba rana ta fito har ta faɗi yaro bai karanta shafi goma ishirin talatin arba'in zuwa sittin ba a kowane ilimi da yake koya a firamare ko a sakandare ko a makarantar islamiyya wannan yana da muhimmanci sosai wajen ci gabantar da tarbiyyar yaro yayin da yake girma sannan akwai wani janibi muhimmi Tunanin sai zamanto ya ɗoru akan nisantar son zuciya ya samu tarbiyya sosai ya kafu akan cewa duk abin da yake so sai ya yi tunani mai kyau ne ko mara kyau ba kawai zai yi abin don yana so ba a'a zai yi abin saboda mai saboda akwai hankali a ciki akwai tunani mai kyau a ciki akwai karuwarsa ta duniya da lahira akwai karuwar mutane ko kuma karuwar iyaye ko dangi ko yan uwansu a ciki wannan muhimmi ne sosai a cikin bangaren tarbiyyar yaro domin ya taso da wannan tunani wanda zai zamanto babba hanyar kamalarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To masu raro ga shi dai Allama ya fara sakar jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara. to amma a nan mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rediyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ta kasar iran ni awar kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura da suka faru ko kuma ma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka kuma suka daukan hankula inda muke yin tattaunawa kai da kuma sharhi da gane da waɗannan batutuwa. Eh, da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu gasar kwallon kafa na cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da ke buga kwallo a cikin gida wato can da ake a halin yanzu ake bugawa a kasar kamaru na daga cikin lamuran da suke daukan hankula a nahiyar ta afirka rigila da ma duniya baki daya musamman dai a fagen wasanni don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu saboda muhimmancin da yake da shi da kuma irin yanayin yanda duniya suka zuba ido a kai musamman duniya bangaren wasanni suka zuba ido don ganin wayannan da ake toyawa a nahiyar mu ta afirka din bisa la'akari da irin kwarewar da yan afirka din suke da shi a wannan fage don haka kansa za mu yi dubi a shirin namu na yau don haka sai a gyara zama don sauraron yadda shirin zai kasance. to masu saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai aka buɗe gasar nan na ƙwallon kafa na cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da suke buga ƙwallo a cikin gida wato ba waɗanda suke wasa a ƙasashen turai ba a 'yan cikin gida waɗanda suke buga wasa a liklik lik na nahiyar tamu ta afirka wato wanda a halin yanzu ake bugawa a ƙasar kamaru inda kamarun mai masaukin baki ta fara karawa da ƙasar zimbabwe a matsayin wato buɗe taro ɗin inda daga ƙarshe dai kamaru ɗin ta sami nasara da ci ɗaya da nema akan kasar ta zimbabwe to ita dai wannan gasar ana gudanar da ita ne a duk shekaru biyu kuma manufar gasar da ita ce zakulo 'yan wasa da suke buga wasa a cikin gida kasashen afirka daban-daban wato league league da ake buga a kasashen afirka daban-daban bisa la'akari da yadda 'yan wasa da suke bugawa a nahiyar turai da kuma kasashe na duniya suka mamaye daya gasar da dama aka san ana bugawa shekara aru-aru a nahiyar ta afirka wato gasar nan na african cup of nation to bisa la'akari da cewa mafi yawa waɗanda suke buga wasanni din suna zuwa ne daga kasashen turai waɗanda suke buga wasanni a league league na turai daban-daban da dama ana barin 'yan cikin gida din a gefe guda da haka hukumar ta kaf ta wato hukumar kwallon kafa ta Afirka kenan ta yi cewa to bata kirkiro wata gasa din wacce za ta bada dama ga su kuma yan cikin gida banda waɗanda suke waje yan cikin gida kawai su ma so su baje nasu kolin su ma a ga irin na taso kwarewa din to wani irin tasiri ne wannan gasa din take da shi ga nahiyar tamu ta Afirka shin kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa na kikiro ita kanta wannan gasa din wani irin tasiri cutar nan ta corona ta yi ga gasar ganin cewa a halin yanzu dai a daidai lokacin da ke gudanar da gasa ana cikin wannan yanayi na cutar nan ta annobar ta corona wani irin tasiri ta yi sannan kuma wani abin daya daga cikin abin da ya ja hankula shine cewa daya daga cikin manyan kasashen da suka yi tasiri ko kuma suke tasiri a fagen wasanni a nahiyar mu ta Afirka wato kasar Najeriya ba ta cikin wannan gasa shin ya ake ganin irin yadda tasirin rashin a cikin gasa din zai kasance da ma dai wasu tambayoyi na daban inda a cikin shirin zamu yi kokarin amsa waɗannan tambayoyi da ma wasu daban kamar yadda ana bayyana tare da bakonmu a wannan mako din wato malam Umar Yunus wani kwararre kana kuma mai bin lamuran da suka shafi wasanni daga birnin Jos a nigeria. ato malam Yunus barka mu da warhaka kamar yadda na bayyana a farkon shirin cewa a ranar Asabar din da ta gabata ne dai aka fara gudanar da gasannin wasanni na cin cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa da suke bugawa a cikin gida kasar kamaru a ganin ka a bisa la'akari da irin yanayin yadda kake bin lamura din wani irin mahimmanci ita kanta wannan gasar take da shi ga nahiyar tamu ta afirka wato mahimmancin da wannan gasa take da shi ga zaliyar afirka shine tana taimakawa wajen karfafa kwallon kafa a afirka musamman kwallon kafa na league na kasashen afirka domin ta wannan gasa da ake gudanarwa bayan kowace shekara biyu an shirya ta ne musamman domin 'yan wasa da suke bugawa a lig na fitar kasashen su su dinga halartar ta idan za ka lura gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen afirka wato african nation shanko ana yi ne amma galibin wanda suke halittar wannan gasa yan wasa ne yan afirka yan asalin afirka wanda suke bugawa a turai mawuyaci ne ka ga an gayyaci ɗan wasa da yake bugawa a gida to shi ne ita hukumar kwallon kafa ta afirka wato ka ta zauna ta yi nazari ta ga cewa su ma 'yan wasan da suke bugawa a gida akwai bukatar a samar musu da wata gasa wacce da su dinga zuwa su baje kolin su domin hakan ma zai sa su kara samun ci gaba sannan kuma haka wani ma'auni ne na yaya kwazon lik na kasa yake idan ana misali ku suna iya samar da 'yan wasa waɗanda suke iya bugawa a wannan gasa domin gasar ba kai tsaye ake biyan ta ba ana buga wasannin cancanta to idan za ku zakulo players daga league din naku sannan su yi su nuna kwazo to hakan yana nuna cewa fa league din naku yana ci gaba ato eh, malam umar kamar yadda ka bayyana cewa manufar wannan gasa dai ita ce dan a zakulo yan wasa na cikin gida waɗanda suke buga wasa a cikin gida kasashe daban-daban na nahiyar mu ta afirka ah, shin ya zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa eh kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ko ba komi a 'yan wasan da suke bugawa a libi a kasashen afirka sun nuna cewa su ma za su iya domin sakamakon irin wannan gasa da ake bugawa ake samun 'yan kwallo daya biyu uku su shiga ainihin cikin babbar tawagar kwallon kafa ta kasar ta shiga su kane kane saboda sun nuna kwazo a irin wannan gasa kuma dole ne a tafi da su na biyu kuma dama a irin wannan gasanni akan samu scout da agent wato nan dillalan yan kwallon kafa masu sai da su da kuma wakilansu sukan zo su baza komarsu saboda su ga dan kwallon da suka suke bukata su ɗauka su tafi da shi can kasashen su na turai domin a sai da shi da tsada kaga idan aka samu duk ɗan afirka da aka samu ya tafi turai daga kwallo ci gaba ne ga nahiya afirka ta fuskar tattalin arziki ta fuskar kwallon kafa domin zai je nemo wato ya samu wasu dabaru ya goge fiye da yadda yake a nan gida afirka a to a halin yanzu dai ana gudanar da wannan gasa ne a daidai lokacin da ake fama da cutar nan ta corona wanda kuma ta yi cutar da kasashe daban-daban da ma nahiyar kida a shin wani tasiri kake ganin hakan zai yi ga wannan gasa din tasirin da cutar corona za ta yi a wannan wasa kamar yadda take tasiri ne a sauran wasanni na duniya domin gaskiya 'yan kallo ba su cika halitta irin wannan gasannin ba yanzu saboda ana so a takaita yaduwar cutar duk da dai wannan gasa an ba da izinin cewa kashi ashirin da biyar na asalin adadin mutanen da filin wasa ke ɗauka za su iya shiga wato ana misali yanzu kamar filin wasa na tunawa da marigayi ahmadu ahide da aka buga wasan farko tsakanin kamaru da zimbabwe a yana daukan mutum dubu arba'in ne amma mutum dubu goma sha biyu wato kashi ashirin da biyar su ne suka shiga suka ba da tazara wajen zaman sosai sosai amma kuma ita hukumar kwallon kafa ta afirka ta ce za ta fara da kashi ashirin da biyar din ne in tafiya zai tafiya za a haura ya zama kashi hamsin wato dai a ɗan ƙara ta zara saboda a samu ƙarin mutane da suke kallon wasan dan ita kwallon kafa musamman idan babu mai ziga dan kwallon ya kara musu shauki to gaskiya ba ta cika tana zama kamar lami ne ba a jin daɗin ta sosai su kansu 'yan wasan ba sa jin daɗin ta kamar yadda idan akwai 'yan kallo a ciki sakamakon haka za a iya cewa cutar corona ta kawo tsaiko. Tuwar da muna kan akan batun dai cutar corona din dai. A ita dai wannan cuta ta corona ta yi illa ga bangarori daban-daban na rayuwar al'ummomin duniya ciki kuwa har da nahiyar mu ta Afirka din. A shin wani irin tasiri da kuma irin cutarwa kake ganin cewa wannan cuta din ta yi ga kwallon kafa a nahiyar mu ta Afirka? Babban abin da ta yi wa kasashen eh, afirka shine yanzu 'yan wasan afirka ba su cika ta can nahiyar turai inda nan ne ainihin kasuwar kwallon kafan duniya take ba su cika fita domin nemo wa kansu kuma ba saboda ta takaita zirga-zirga da aka yi na duniya na tsawon lokaci wasu kuma ɗin da suke zan afirka wanda suke sayar da 'yan wasansu ga kasashen turai sun fuskanci matsaloli makamancin wannan ganin cewa babu kasuwanni da za su je su baje yan wasan nasu saboda matakan da ake ɗauka a kasashen turai da sauransu sannan kuma shi e wajen buga kwallon a karan kanta akwai lig da dama da aka dakatar da su aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a bugawa to kaga ko idan ya zama cewa ba a buga lig a ƙasa to akwai matsala domin za a ɗauki lokaci mai tsawo idan aka dawo kafin 'yan wasan su farfaɗo su dawo da su da su saboda haka yanzu dai a takaice ƙasashen afirka ana buga bol ana kuma iya kokarin a ga cewa an farfaɗo amma gaskiya za a ɗauki lokaci ba a farfaɗo kamar yadda aka saba ba. a to daga ƙarshe kamar yadda na bayyana tun farko malam ko shaka babu najeriya na ɗaya ne daga cikin ƙasashen da suke kan gaba da kuma yin tasiri a fagen ƙwallon kafa a nahiyar mu ta afirka a to amma a wannan shekara sai ga shi dai najeriya ɗin bata cikin wannan gasan da ake gudanarwa a halin yanzu a shin wani irin tasiri kake ganin hakan zai yi ga ita kanta wannan gasan da ake gudanarwa a halin yanzu sannan kuma wasu dalili ne kake ganin suka hana najeriya halartar wannan gasa zuwan najeriya ba na tunanin akwai wani tasiri da zai yi ga gasar domin gasa tana gudana yadda aka tsara ta yau idan najeriya na ciki nan hamdu za ta kokari ta kara mutuncinta idan kuma ba ta ciki daman ba ta da karfin da za ta kai ne domin iya rofin da kai ne gaskiya ina ganin dalilin da ya sa najeriya ba ta samu cancanta shiga wannan gasa ba saboda gaskiya ba ta shirya ba ban sani ba ko hukumar kwallon kafa ta najeriya ba su ba gasar muhimmanci ba ne ba haka ba kuma to ina ganin yan wasan ne ba su shirya su je irin wannan gasa domin su nuna kansu ba ko hakan na nuna cewa sannan hankali rikin najeriya tasirin da yake da shi a baya yanzu sauran kasashen da za a yi musu nisa eh, suka suka najeriya ta musu nisa a hankali suna kamo najeriya har suna so ma kamo su tsallake ta malam umar yunus wani kwararre kana kuma mai bin lamura da suka shafi wasanni a najeriya daga birnin jos a hiramu to masu saurare allah ya ba mai rabo sa'a da kama kawo kashe abin da za mu gabatar muku guda ta musamman kashe malam umar yunus da ya taimaka ya amsa mana tambayoyin mu da kuma muke fatan za mu ban kwana da ku sai kuma da na allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan ne maka kawo ƙarshen sheshen namu baki daya amma kafin ban kwana da kuwa san barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana cewa babu wani abu da ya fi muhimmanci ga musulmi a wannan ƙarni na 21 kamar kwato 'yancin masallacin Qudus. Wannan kalaman sun fito ne a ta bakin shugaban majalisar dokokin kasar ta Iran Muhammad Bakir Kalibab. Ya ce Amurka da mahukuntan yahuda mamaya na Isra'ila babban burin da suka sanya a gaba shine su fitar da kasashen musulmi na yankin daga duk wata magana da ta shafi birnin Qudus ya zama kawai na Yahudu. Mr. Kalibab ya bayyana hakan ne yayin wani taron kafar bidiyo da ya gudana a jiya Litinin a Tehran kan batun Falastinawa wanda ya samu halartar masana daga kasashen musulmi da dama. yaran ta bakin shugaban majalisar dokokin kasar ta bukaci kasashen musulmi da su da kada su yarda da yunkurin raba kawunan su game da kwatarwa da Falastinawa yancin su da kuma kare masallacin ƙoris To da wannan zamu kai kare sai Allah ya mu can anjima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da don kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kan labaran duniya dake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.